من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين na roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kawo mu da ya kawo mu yau a biyu ga watan rabi'ul awwal na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan biyu na shekara ta 2016 miladiya inda muke karanta wannan littafi mai albarka da yake fayyace mana aƙidun shi'a al'imamiyya al'ifnai a shari'a to shi'a masu bin aƙidun limamai goma sha biyu ɗin nan wanda abdurrahman ibn sa'ad ibn ali ashafri rahimahullahu ta'ala wa hafiza ya wallafa mana to a jiya dai mun gama da waɗannan littattafai da aka saukarwa wato wanda shi'a suke aƙidantuwa cewa an saukar musu da limamansu yau za mu tashi a tambaya ta saba'in da shida ta cike cewa ayyuhuma afdalu inda shiyuhi shi'a nitan a wajen shaihunan shi'a da limaman shi'a tsakanin rasulullahi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wal da sauran annabawan da Allah ya aiko duniya wayaye wa fi daraja wa fi matsayi ne tsakanin manzon Allah sassan da annaba da kuma limamansu imana in ka tattaro annabawa gaba ɗaya da Allah ya aiko su ka hada da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ajiye a gefe ka ɗauko limaman shi'a ka ajiye a gefe a wajen shi'a waɗanne ne suka fi daraja suka fi martaba a wajensu aljawab amsa shine a immatuhum a immatuhum limamansu ne suka fi daraja da martaba da falala bal kai bugu da ƙari ma laƙarƙa na shaikuhum akwai wani shaikinsu na shi'a mai suna al'alba'u ibn darra'i addausi dausi awil asadi wanda ake kiransa alba'u dan darra'u mutumin daus kabilan daus ko asadi yace yufaddilu aliyan ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa alihi wato ana fifita yana fifita sayyidina ali sama da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ma iyalan gidan annabin ma wa za'ama annahu alladhi ba'atha muhammadan yana rayawa cewa shine mai aiko annabi muhammadu shi sayyidina ali shine mai aiko annabi wa sammahu ilahan har yana kiran shi ma Allah wa kana yaqulu bi dhammi muhammadin ya kasance shi wannan mutumin yana zargin ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa za'ama yana ce annahu bu'itha liyad'uwa ila aliyin asali an aiko annabi ne ya kira zuwa ga ali fada'a ila nafsihi bi ma'ana annabcin na ali ne shi kuma sai ya maida abun ga kansa yana kira ga kansa wannan magana idan ka leƙa biharul anwar mujalladi na ashirin da biyar shafi na ɗari uku da biyar za ka samu a ƙarƙashin mai babu nafyil guluwi fin nabiyyi wal a'imma a ƙarƙashin babin da yake kore yin guluwi game da haƙƙin manzon Allah da shugaba da limamansu alaihi musalam wa bayanu ma'ani tafwid wa ma la yanbaghi an yunsaba ilaihim makamantansu a ƙarƙashin wannan babin za ka samu ya ce alƙasimatu ga raddi ya ce wa ma'a zalika duk da cewa suna da aƙidan su shi a limamansu su sun fi annabawa ma da manzanni to duk da wannan aƙidar tasu najidu muna samu an samu shi yi shi'ati yu'azzimuna shaikahumul alba suna girmama wannan shehin nasu alba'u din bi an asdaru riwayatan har suka samo wata riwaya da suka ruwaito wai an abi abdullahi annahu qala li shaykhihim alba wai abu abdullah wane ne hussein kenan ko ya faɗa shehin su alba'u ضمنا لك على الله الجنه Eh, wai abu abdullahi ya faɗa ma alba'u muɗin nan mun lamunce maka wai sayidina husain ya ba ma wannan shekhin nasu alba'u garanti ya ce muɗin nan bamanna laka bamanna laka ala Allah aljanna mun lamunce maka aljanna har wajen Allah mun lamunce maka aljanna ina fata an gane ko kaga wannan ka duba rijalul kashi المجلد الثالث الصفحة 271 دكما 352 يكا دوبا alba'u الباء دي وعقد المجلسي shi kuma majlisi ya rubuta wani babi yace babun ga wani babi tafdiluhum alaihimus salam alal anbiya babin da yake nuna fifikon limamansu sama da annabawan Allah wa ala jami'il khalqi da fifikonsu sama da dukkan halittun ma Allah wa akhdhi mithaqihim anhum da kuma wani irin alkawari covenant da Allah ya ɗauka ga su waɗannan limaman wa anil mala'ikati eh, da kuma mala'iku wa sa'iril halki da dukkan halittu wa anna ulil azmi cewa su manya-manyan annabawan nan da ake kiran shi ulul azmi minan rusul innama saru ulul azmi sun samu wannan matsayin na ulul azmi din ne bi hubbihim salawatullahi alaihim ta dalilin son su ga limaman nan goma sha biyu ulul azmi min ar-rusul ina sune waɗanne ne sune annabi nuhu ɗaya ko sai annabi ibrahim ibrahim sai annabi musa sai isa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan darajar da suka zamu cewa sune manya manya ulul azmi min ar-rusul ba komai bane ya kai su ga samun wannan matsayin face soyayyansu ga waɗannan limaman shi'a goma sha biyu limaman da shi'a suka faɗa eh, ina fata an gane ko kawai shi yasa kuma Allah ya ɗauki musamman alkawari a kansu ya ɗauka alkawari ga mala'iku cewa kun mun alkawari ni Allah za ku so waɗannan mutanen limamai goma sha mala'iku suka ce sun ɗau wannan alkawari haka nan ma dukkan halittu ina fata an gane ko wa dhukira kai akan wannan magana ma akwai hadisansu su na shi'a 88 wa zakara 88 hadisan wa qala wal akhbaru fi dhalika aktharu min an tuhsa wato hadisai da labaru da suka tabbata game da fifikonsu limamansu ga annabawan Allah hadisan ma don yawansu ba a iya ƙididdige su wa innama auradna fi hadal babi qalilan minha mun dan gutsuro ne kaɗan daga cikin hadisan muka kawo a wannan babi ku duba wannan magana a biharul anwar mujalladi na 26 shafi na ɗari biyu da casa'in da bakwai kitabul imamati abwabu ulumihim alaihimussalam walaisa hadha fa kai ba ma wannan matsayin da suka kai su ba shi kansu ma bai ma isa ba wannan bai ma isa ba bal a bugu da ƙari Masta mastahaqqal anbiya'u alaihimus salatu wassalam ma hum fihi min almanzilati kai su annabawan Allah gaba ɗayansu ma ba su samu matsayin da suka samu ba ba su cancanci wannan matsayin da suke kai ba na annabci da matsayi illa bi sababi a immatin ba face ta dalilin limaman rafidawa shi shi'a kenan ta dalilinsu ne manzanni suka samu matsayin da suke da shi a wajen Allah ta dalilin limaman su goma sha biyu din nan ne faftarau ala abi abdullah sun kirkiro karya suka danganta ta ga abu abdullahi shine husain alaihi salam a radiyallahu an annahu kala wai ya ce wa hashahu kuma sam sam bai faɗi wannan maganan ba wai hadda husain din wai da ya rantse kafin ya yi magana wai wallahi na rantse muku da Allah mastaujaba adam an yakhluqahu Allah biyadihi wato annabi adam ba wani abu bane yasa ya cancanci har Allah ya halice shi da hannayensa wa nafakha fihi min ruhihi kuma har ya hura ransa illa bi wilayati ali sai da annabi adam din ya so sayyidina ali tukuna ya samu cancantan Allah mai halice shi da hannayen shi har ya hura masa ruhi Kunga kun sayyidina ali ma ya riga annabi adam kenan kai wa ma kallama Allah Musa kai Musa bai samu daraja da matsayin da har Allah yayi magana da shi ma ba takliman to illa bi wilayati aliyin sai da shi annabi Musa ya nuna wilayarsa kaunarsa da soyayyarsa ga sayyidina Ali tukuna ya samu wannan matsayin da har Allah ma ya keɓance shi da magana shi ishi kai wala aqama Isa ibn Maryama ayatan lil alamina kai annabi Isa dan Maryam ma bai samu waɗannan ayoyin da ya samu na ta da matacce da warkar da guragu da buɗe idon makafi da duk abin da ya yi nan da muka ji irin ayoyin nan da Allah ya bashi bai cancance su ba face sai da ya miƙa wuya illa bil khudu'i sai da ya miƙa wuya ya sunkuyar da kansa ya yi bowin ga sayyidina Ali sai da duk sun makala sai ya ce kai ujumilul amra bari ma kawai in dunkula muku maganan ma kawai a dunkule kar in tsawaita masta ahala khalqun min Allah nazra ilaihi illa bil ubudiyyati lana kai wato halittun Allah ba su ma samu dama da matsayin na ganin Allah a gobe kiyama ba face sai da me sai da aka sai da bautansu ga Allah sai da bauta musu da suka yi sai da aka bauta ma Allah ta hanyarsu ko ba ku gane ba ba halittu ma ba su samu matsayin ganin Allah bayan da za su gan shi gobe kiyama sai da suka samu bauta wa Allah ɗin amma ta hanyar limamansu ina fata an gane ku a takaice duk mai son ganin Allah kenan sai ya bauta Allah ta hanyar su wannan maganar ku duba biharul anwar juz'i na 26 shafi na 294 babu tafdilihim alaihim salam alal anbiya ku duba babin da yake nuna fifikon limaman su sama da annabawan Allah wa ala jami'il khalq da kuma fifikon su sama da dukkan halittun Allah wa aqzi mithaqihim anhum

ta idan ka duba an ce shine wasiyu shine wasiyin annabi wanda annabi ya mai wasici to kaga sun ce kuma yafi annabin kuma sun ce shine annabi ya sa wasici to Allah ki Allah kuma a mai wasici in ka rika bin abun ai tukka da warwaran tukka da warwara yana daga cikin asamin da za a bayar ai a je a rubuta mana tukka da warwara tukka da warwara guda talatin a karanta su anan. ina fata an gane ko Allah wanje ya samu dace dai yace waftaru waftarau suka kirkiro hujja ankaraha yunusu Yace, dalilin da ya sa ma annabi yunus alaihi salam ya fada eh, cikin na har kifi ya hade shi to ba wani abu bane yasa ya yi musu ya yi jayayya ko kuma ya so ya nuna jayayya game da walittakar shiga sayidina ali to shi ya sa kifin nan ya haɗiye shi a can cikin kifin ne da ya tabbatar yanzu ya miƙa wuya ga sayidina ali shi ya sa Allah ce fa hu bil ara'i wa huwa mulib laula an tadarakahu ni'imatun din shine ni'imar da ya ta sa ya samu din ta imani da wilayatu ali shi ya sa Allah ya ce to kifin ya Eh, amma la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asu shine an ha yunus fa habasahu Allah fi batnil hut nabi yunus yayi musu wilayan sayyidina ali ya jayayya akan soyayya ga sayyidina ali da wilayarsa sai Allah habasahu ya tsare shi yayi jelin din shi fi batnil hut a cikin menene cikin kifi hatta a biha sai da ya zo ya furta Allah karara ce yanzu ya miƙa wuya ga wilayar sayidina Ali kawai to Allah ya ce to yanzu ya ce um, kifin ya je a mayar da shi na fa ku duba basairu darajatil kubra mujalladi na ɗaya littafi na ɗaya shafi na ɗari da sittin da biyar babu akhirin babun akhir ko fi wilayati amirul mu'min babi na ƙarshe da yake nuna wilayar sayyidina ali haka nan ku duba biharul anwar jalladi na shida, shafi na biyu, babu sabiq can ibit babin da ya gabata a can Wakala qala imamuhumul akbar al-khumaini akwai babban limamin su khumaini da ya rasu yace fa inna lil imami maqaman mahmudan limami fa cikin limaman nan da kuke gani su goma sha biyu na kowannen fa yana da wani maqaman mahmudan wanda muke roƙo Allah ya da annabi akai wa ba'asu maqaman mahmudan alladhi wa'atta wa darajatan to yana da muqami abun yabo mai girma a gaban Allah wa darajatan yana da wata daraja samiya daukakkiya daukakkiya wa khilafatan takwiniyatan yana da wani irin khalifanci takwiniya wanda wato yana iya abubuwa gaba daya doron kasa takhba'u li wilayatiha wa saitaratiha jami'u dharrati hadha al-kawn wato duk waɗansu halittu na doron ƙasan nan suna miƙa wuya suna ah, ga, ga wilayan sayidina ali da kuma Sai saitaran shi da cewa da kasancewar shi shine sama da kowa wa inna min daruriyati mazhabina kai yana daga cikin ma lalura ce ta mazhaban mu lalura shine abu a ce necessity na mazhaban su wanda ba in baka yi imani da shi ba to baka ma yi imani da mazhabar su ba to yana daga cikin abun da ya dace ka mika wuya kawai a gare shi babu jayayya ka yadda anna li a'immatina cewa lallai limamanmu ɗin suna da muƙaman. wani irin matsayi la yablughuhu malakun muqarrabun wanda wani mala'ika mafi kusanci zuwa ga Allah ma bai bai isa ma ya kai wannan mukamin ba kai wala nabiyun mursal babu wani annabi ma aikakke da Allah ya aiko da ya kai matsayin limamansu wannan abun dole ka yi saranda ya zamanto wajibi lalura ne kawai in kai dan shi'a ne ka da wannan cewa limamansu suna da matsayin da duk wani mala'ika mafi kusanci zuwa ga Allah bai ba su ba haka ma duk wani manzo da Allah ya aiko a duniyan nan da bai ma kai matsayinsu ba wannan dole ne ka yadda da shi kawai kamar yadda in kana jin yiwa dole ka yadda kana kana jin yiwa dole kawai ka yi sauran daga wannan magana kawai kada ka ja yanzu ka kafurta na billah ka duba wannan magana alhukumatul islamiyyatu na Khomeini ne fa faɗi wannan littafin da ya wallafa alhukuma al'islamiyya al-islamiyya takwiniyya wato matsayin da suna iya sarrafa duniyar na alkawun tafiyar da abu su yi abin da za su yi a duniyar walaisa hada fahaskai wannan ma bai ma isa ba bal in ji Khumaini ya ce wannan ma bayanin bai ma isa ba wannan matsayin bari ma ku ji bugu da ƙari bal ma ba'atha na nabiyyan min anbiya'ihi illa wa ma'ahu Ali bin Abi Talib Allah bai taba aiko wani annabi daga cikin annabawan Allah a duniyar nan ba face duk annabin da aiko sai da tare da sayyidina Ali da shi so ina ji ya zamu da dukkan wani annabi kenan babu annabin da Allah ya aiko a duniyar nan face sai ta sai da me sai da sayyidina ali a tare da shi da je rika gaidin din annabin yana nuna a a a a a yana dan gaidin <laughs> din sakin ba ma annabi kawai ba fa ba annabi kwata kwata da Allah ya taba turo a duniyar nan face sai da sayyidina ali a tare da shi faqad iftarau sun kirkiro ƙarya suka danganta ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabiyyin babu wani annabi a duniya illa wa bu'itha ma'ahu aliyun batinan batinan face a ni akwai sayidina ali a tare da shi a zahiri kuma shi annabin ne baɗinu ɗinku ya bullo ana ala sure <laughs> ina fata an gane ko duk wani annabin da ka ganshi a zahiri to a baɗi ne akwai wa tare da shi sayyidina ali attached to him sai dai shi wancan din kake gani zahiri kawai amma a baɗi ne akwai sayyidina ali an yi attachin din shi wai annabi ne ma ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya confess confessing al-iyazu billah ku duba al-asrarul alawiyya wato sirrin yan gidan aliyu eh, littafi ne aka wato sirrikan gidan sayidina ali eh, ku duba shafi na 183 aliyun alaihi sirrul anbiya a ƙarƙashin wannan babin kenan sayidina ali shine sirrin annabawan Allah waye mawallafin shi li Muhammad Fadil al-Mas'udi mawallafin littafin Muhammad Fadil al-Mas'udi cikin shi zaka samu wannan qasimatu zuhuri shuyukh shia ga wani irin raddi wani irin bombshell da aka sako ma wannan magana yace an abi abdullahi sadiq an karba wani hadisi daga abdullahi ba abu abdullahi sadiq alaihi salam kala ya ce a habrun min al-ahbar wani hamshakin malami daga cikin malaman yahudawa ya zo ila amirul mu'minin zuwa ga amirul mu'minin waye amirul mu'minin sayyidina ali radiyallahu an faƙala sai ya ce ya amir mu'minin ya kai amirul afa afanabiyun anta kai annabi ne faƙala sai sayidina ali ya ce masa wailaka kaitonka Allah wadaranka innama ana abdul ni dhin nan bawa ne min abidi muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga cikin bayin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta su suka ruwaito wannan su ko sun daga shi sama da annabin anta kuma su suka ruwaito wannan din ku duba maganar a biharul anwar mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da tamanin da uku babu isbati qidamihi ta'ala wa imtina'iz zawali anhu babin da yake tabbatar da wanzuwan Allah da wato kadaitakan shi wanda bai da farko gabatan shi da bai da farko wa imtina'iz zawalihi da kuma koruwan gushewan Allah ina domin Allah ta'ala qadimun ne bilabtida'in ina fata an gane ko yana nan babu ranan faruwar Allah subhanahu wata'ala sannan kuma layan tahi yana nan bakin ne bila zawalin to ku je ku duba bihar anwar za ku samu wannan magana da ta warware duk wancan surutan ɗaya kenan wata watar an aliyin kuma an samu maganganu masu yawa daga sayidina ali radiyallahu anhu Allah yarda da shi inda yake nana ta faɗin inna khaira hadhihi ba'ada umma ba'da nabiha abubakar summa umar mafificin waɗannan al'umman bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi muhammad wanda ya fi kowa daraja bayan annabi shine abubakar next sai umar an sha samun wannan a maganganun sayidina ali da kuma su suka ruwaito wannan maganar ku duba footnote na uku as-sawarimul muhriqa fi jawabi as-sawa'iqil muhriqa safa menene 25 raqam li nurillahi tusturi mawallafin littafin nurullahi at-tusturi duba shi ya wallafa shi wanda ya mutu a shekara ta dubu ɗaya da goma sha tara shi fa ya faɗi wannan kuma akwai a cikin littattafansu ɗin aka faɗi wannan sun kawo inda sayyidina alin da kansa yace mafi daraja darajan wannan al'umman bayan annabinta shine sayyidina ali eh, sayyidina abubakar radiyallahu anhu thumma umar sai sayyidina umar ga wata ga wani bombshell din kuma wa qawluhu sayyidina ali kuma ya sake cewa la utiya bi rajulin wallahi kada a kuskura a kamun wani mutum yufaddilu ni da yake fifita ni ala abubakar sama da abubakar wa umar da umar wallahi illa jalattuhu sai na masa sai na zazzane shi da bulala haddal muftari bulalan da zan masa kuma irin haddi na mai menene haddi na mai kazafi zan masa bulala nawa ake wa mai kazafi to irin shi zan masa domin kazafi ya mun kazafi ya mun ya ran da na kuskura na kama wani ko aka kamun wani a gabana in ji sayidina ali da yake fifita ni sama da sayidina abubakar da umar to wallahi sai na masa bulala irin bulalan da ake wa yan haddi na kazafi bulala tamanin zan masa kuma kun san ala bulala na haddi Allah ya ce wala ta'khuskum bihima ra'afatun kar a tausaya masa wajen dukan kawai to irin wannan dukan zan masa wayan walla wayar waito wannan su in ne fa suka ruwaito wannan magana ku duba footnote na al-uyun wal mahasin littafi mai suna al-uyun wal mahasin المجلد الثاني صفحة 122 إلى صفحة 123 للمجلس wannan dai malamin su majalisi ina fata mujalladi na biyu shafi na 122 zuwa 123 su suka ka wannan kuma har ina yau to fa ma za ya radiyallahu anhu biman faddalahu alal anbiya don Allah sayyidina alin da ya ce zai iri wannan ukuba ta bulala ga wanda ya fifita shi sama da abubakar da umar to ina kuma a kamai wanda ya fifita shi sama da annabi muhammad bayan annabi muhammad ima dukkan annabawan allah ina ga wannan kuma ai ina ji zai yanka shi ne ina fata an gane ko ya mai rajimu tun da wancan jaldu ne to wannan kuma yana jin rajimu za a mai da duwatsu fama da ya falu to sayidina ali da ya sayidina ali zai yi da biman faddalahu alal an biya iwar rusuli alaihimu salam da wace irin ukuba zai yi ma wanda ya fifita shi kenan sama da annabawan Allah da manzanninsa gaba ɗayan su ba gaba ɗayan annabawan Allah da manzannin Allah wala shakka babu shakka anna hadha mazhab wannan mazhaba ta shi'an nan wannan aqida ta shi'an nan wadihul butula wato batansu ma bayyana yake ƙarara kawai yuduriku butulanahu bi yuduraku butulanuhu bi sarihil aq ana gano labacin wannan aƙidar ta shi'a da su ta menene wato a hanka a hankalce ma a hankalce a dalili na hankali mabayyanan ne wa bima ulima min addini bi darura haka nan ma a addinance ma kawai a lalura ma irin ta addini ma kawai a addinance an san wannan akidar ma ba akida bace wa bi tarihi haka nan ma in ka bi salsalan tarihi ma zaka samu duk abinda suke rawaito babu su wasiyar haka nan in ka bi tarihin sira na annabi da rayuwar annabi da sahabai kai wal fitr wal fitr a fitra ma a fitra ma ka san ai wannan abun ma bai tabbata ba kawai wala yahtaju ila takallufin fi ibtalihi mazhaban shi'a in ji malam ba ta bukatan ka wahalar da kanka ma wai wajen cewa wai mazhaba ne lalatacciya wa ahadul barahini ala fasadil mazhabin rafidi ba ma ba ka ma bukatan wahalar da kanka wajen kawo waɗansu hujjoji na cewa wannan ba ma ta bawa ma lalatacciya ce gurɓatacciya ce ma kawai wadihun ne kawai wadihun abu ne a bayyane kawai ma alfitra shine duk abin da ya karo da hankali ba zai ma karɓa ba shine ake kira fitira fitiran mutum ma ta yi rejectin ma mazaban shi'a bata ma gamsu mu da ita ma ba kawai Allah rufa mana asir mu je tambaya ta 73 77 tambaya ta 77 tana cewa hal taqumul hujjatu min Allah ta'ala ala khalqihi bi irsalihi lin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inzalihi alqur'anil karim shin hujja gobe a kiyama Allah zai kama ka da hujjan cewa ya aiko maka manzo sallallahu ya aiko manzo ga halittunsa kuma ya saukar masa da ƙur'ani shin da shi Allah zai kama ka gobe kiyama idan baka bauta wa Allah ba ka bijire wa Allah ka kafurce masa ka ji ka aiki da alqur'ani nan ka ji ka bi sunnan manzon Allah ai kaga a gobe kiyama Allah zai kama ka da hujjan ya aiko maka da manzo salsalan kuma ya saukar maka da alqur'ani to shin idan yan adam suka bijirewa Allah suka faddarewa Allah da hujjan an aiko musu annabi ne suka kibi da kuma saukar musu da alkurani suka kibi ko kuma za a tuhume su ne da rashin bin limaman shi'a ne ba su yi ba aw bil imami fi i'tiqadi shuyukhi shi'a kun gane ko da me Allah zai kama bawa gobe kiyama idan ya bijire wa Allah ya bautata masa shin Allah zai kama ka a gobe kiyama da kin bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya turo maka da kuma alqur'ani da aka saukar maka da su ne Allah zai kama ka ya tsaida maka hujja ko kuma zai kama ka da rashin bin limaman shi'a ne ya kafa maka hujja da rashin bin su da da wanne ne Allah zai kama ka jawab la taqumu illa bil imam kawai Allah zai zarge ka gobe kiyama ne da ce da rashin bin me limamin shi a ba wai annabi ba ko bin alqur'ani ba da shi za a kama ka ba ina fata an gane ko ba da shi za a kama ka ba qala thiqatuhum kulaini kulaini al kulaini babban hamshakin malamin da suka yadda da shi da maganganun sai a yanke kai sai in yi magana ta zauna kulaini kenan ga abin da ya ce. babun ga wani babi ya yi littafi ne cikin littafi a eh, cikin abu na usulul kafi ko ya kawo wani babi chapter mai taken annal hujjata lallai hujjar Allah la taqumu lillahi ba za ta tsaya wa Allah ba ala khalqihi illa bi imam sai dai in sai watsi da limami Limami shi'a wannan maganan ku duba usulul kafi gashi can usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da ashirin da shida kitabul hujja a ƙarƙashin shi wa zukira fihi arba'u riwayat akwai riwayoyi guda hudu da aka ambata da suke tabbatar da haka ne waftara ala abi abdullah ya kirkiro hujja daga abu abdullah shine husain radiyallahu an annahu qala wa ya ce wa ibadati wa bi ibadatina ubidallahu azza da bautanmu ne ake bautawa Allah walaulana da ba mu ma ubidallah da asali ma ba a bauta Allah ba amma mu ne dalilin bautawa da babu mu da ba ibada kwata-kwata wannan maganar ka duba ta ausulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da talatin da takwas a ƙarƙashin kitabul hujja babun annal a'immata alaihimu salamu wulatu amrillahi wa khazanatu ilmihi a ƙarƙashin babin da yake can lalle limaman shi'an nan su ne majibintan al'amarin Allah gaba ɗaya wa khazanatu ilmi kuma su ne taskokin ilimin Allah su ne taskokin ilimin Allah bayan wannan ka duba tafsiru mai suna tafsiru nuri thaqalain eh aljinnu wal kenan wani tafsiri mai shine hasken mutane da aljanu a doron ƙasa shafi na biyar ai mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da arba'in ƙarƙashin suratu taghabun da aka samu wannan in ka je ka samu tafsirin nuru sakalai ne ka buɗe suratu taghabun kana bi kana bi za a nuna maka wannan cewa da su ne aka bautawa inda ba su ba da ba ma ibada waftarau alaihi aizan suka kirkiro wata hujjan kuma magana kawai suka danganta ta ga shi Hussein radiyallahu anhu annahu kalawa ya ce bi ibadatina ubidallahu laula nahnu ma ubidallah da bautanmu ne ake bauta wa Allah da ba don mu ba da ma ba a bauta wa Allah ba ka duba shi kuma a tauhid wai wannan maganar fa a tauhidi ne duba a tauhidi ne ba ku ga akwai wato wani irin ta'aru a tauhid fa shine a kadaita Allah kuma wai anan kuma aka samu wannan maganan kuma ta shirka akwai karo akwai contradiction ina fata an gane ko libni babawai shafi na 146 wai babu tafsiri qaulillahi azar kullu shay'in halikon illa waja su waye wajhuhu din su ne kowa yana halaka banda su tunda su ne wajhullahi din ananna ha waɗannan suna son mukami fa sosai waftarau alaihi aidan suka sake kirkiran wata magana kuma suka danganta ta ga shi Hussein annahu qala wa ya ce wa hashahu alhalin sam sam sam kwata kwata bai faɗe ta ba wai wa ma Ma'urifallahu azza wa jalla da ba don waɗannan limaman ba ku goma sha biyun nan na shi'a da kwata kwata ma ba a san da Allah ba ina fata an gane ko ku duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da talatin da tara a ƙarƙashin kitabul hujja littafin tsaida da hujja da kafa hujja chapter kenan babun annal a'immata alaihimussalam a ƙarƙashin babin da yake tabbatar da cewa lallai su limaman nan khulafa'ullahi azza wa jalla fi ardi shine khalifofin Allah a doron kasansa. kun san khalifa ai eh ko a shehunai na na na tijaniya ko shehunai na sufiya ai in ka ji khalifa akwai wani ne ya mutu wani ya ya mai gurbinsa to su ne khalifofin Allah madadin Allah a doron ƙasa أن الأئمة عليهم السلام خلفاء الله عز وجل في أرضه وأبوابه كما سوني قوفو in الله so إن كان ta جيت الله تو سوني قوفر ai. ta wajensu za ka shiga ka je ka tarar da Allah ɗin, in kana so ka shiga wannan masallacin ba wancan kofa ta wancan kofan ka shiga ba kafin ka zo cikin masallaci to su ne kofan to sai ka bi ta wajensu, ina fata an gane sai ka bi ta wajen su نعم خلفاء الله عز وجل في أرضه وأبوابه التي يؤتى منها قدوبك وبحار الأنوار mujalladi na talatin da biyar shafi na ashirin da tara da kuma ashirin da hudu fi fada'ili sayyidil akhbar a ƙarƙashin babin da yake fayyace mana falalan wato shugaban fiyayyun halitta wa imamul abrar wa hujjatul jabbar wa qasimul jannati wan nar wa ashraful wasiyina eh, wa wasiyu sayyidin nabiyina babi na ɗaya a karkashin tarihu wiladatihi wa hulyatuhu wa shama'ilu ya kaji wani irin ɗaukaka sayidina ali sama da matsayin da Allah ya ajiye shi hmm? babu fadli sayyidil akhyar shugaban duk mutanen kirki wa imamul abrar jagoran duk waɗansu mummunai mutanen kirki wa hujjatul jabbar hujjan Allah aljabbar wa qasimul jannati wan nar wanda aka bashi wuka da nama game da aljanna da wuta wa ashraful wasiyin kai ai ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wani yazo yace ya sayyidana wa ibn sayyidina yace kai kai kai uskut ya kai shugaban mu dan shi yace kai rufe bakinka la taturuni kada ku daga ni la ta turuni kada ku daga ni fauka manzilati allati fauka manzilati fauka manzilati allati anzani Allah alayya sama da matsayin da Allah ya aje ni kama ataratil nasara Isa ibn Maryam kada ku yadda ku ɗaukaka daraja na sama da inda Allah ya aje ni kamar yadda kiristoci suka ɗaukaka darajan annabi Isa suka ce shi Allah shi shi suka ce shi dan Allah ne kaga sun daga shi sama da mutum kenan suka zo suka ce a'a shi cikon Allah uku ne wani part ne na Allah yanki ne na Allah suka zo suka ce shine ma Allah yace innama ana abdun faqulu abdullah ni bawa ne ku ce mun bawan Allah Muhammadu bawan Allah yace in ka faɗa mu wannan ka gama daraja ni inji annabi na fata an gane amma ka duba irin dama sun ce ma yafi annabin ba abu mamaki bane ga irin waɗannan kalmomin ana kiransa da su ina fata an gane ko Allah rufa mana asiri wa zadal majlisi ko sannan majlisi ya ƙara tashi hujjar filfiryati wajen kirkiro ƙarya wajen ƙara kirkira shi mai kirkiro nashi faƙala yace wala yudura kaifa yu'badur rahman dama can ba a san yadda ake bautawa Allah ba sai da limaman nan suka zo da ba a san ma ok da ba don su ba da ba a san ma yadda za a bauta wa Allah mai rahama ba wala yudura da ba a san yadda za a bauta wa Allah mai rahama ba ku duba biharul anwa wannan magana mujalladi na talatin da nawa na biyu ne ko wannan magana. e biharul anwar muzallaji na 35 shafi na 29 zuwa 24 fi fada'il sayyidil akhyar babu tarihi wiladati shi ma kamar wancan kamar wancan duka ɗaya ne shafin da ka tarar da wancan shi ma anan na ɗaya din nan walaulahum ma urifa Allahu azza wa jalla shafin da mujalladin nan ne tarar da wannan wala yudra kaifa yu'badu rahman qasimatu zuhuri shuyukh shi'a ga wani irin martani ma malam mai rugurguza wannan aqida yace hujjatullahi ala ibadihi qamat bir rusuli faqat ko ba haka ba hujjar da Allah zai kama bayinsa gobe kiyama shine na kin bin menene manzon wannan ko to shi Allah zai kama ka in kai Tana cikin al'umma kaza da aka aiko musu manzo to Allah zai kama ka da hujjar rashin bin wancan manzon kai ma da ka zo aka turo muku naku manzon za ka bijire za a kama ka da hujjan baka bi wannan manzon ba mu ma za a kama mu da hujjan ba mu bi manzo sallallahu alaihi wasallam ba idan muka bijire yawa in ka ki musulunta a kama ka da hujjan ka ka bi annabi sallallahu da alqur'ani in kuma kana musulmin ka ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a kama ka da hujjan ka ka bi sunnan manzon Allah domin Allah ya ce ati'u wa ati'u wa ati'u wa ati'u rasul ina fata an gane ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna sharra ad-dawabi inda Allah as-summul bukmul ladina la ya'qilun wa law alima Allah fihim khairan la asma'ahum wa law asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim duka atiyu Allah wa atiyu Rasula eh, ya ayyuhal ladina amanu atiyu Allah wa atiyu Rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah kawai wa Rasul wa man yushaqiq Allah Rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira shikenan annabi kawai aka sani yawma na'ati min kulli imamin eh, min kulli ummatin bi shahidin wa ina bika ala haula'i shahida wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan duka annabi ne aka sani to shi yasa hujjar Allah bata hawa kan bawa da ya bijire face sai da imani za a tume ka ne da rashin imani da rusul fakat babu waɗansu a imma kama qala Allah ta'ala Li Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatun sai yace me yace me bai ce ba'adal a'imma ba ko kuwa bai ce ba'adar rusuli wa ba'adal a'immati ba a'a Allah ce na aiko muku da manzanni ne domin kar mutane su zamanto suna da wata hujja da za su tsayar wa Allah bayan an aiko musu manzanni domin a cikin suratul nisa'i ko suratul an'am Allah madaukakin sarki yana cewa Eh, eh, eh, Allah ce mutane da ba mu aiko musu da manzanni ba suka yi shirka suka kafurci da in mun je gobe kiyama za mu kama su ce ya Allah ai kai ne baka aiko mana manzo ya ce to ga manzon nan qad ja'akum rasul ga manzon nan na aiko muku tun yanzu babu wani wanda yake da uzuri ban an aiko masa manzon Allah baka da wani uzuri ai Allah ya gama da mutum tuntuni kawai ka zauna ka ki karatu ka shirka da Allah ka bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce kana da wata hujja kwakwara da zaka ka faɗa a wajen Allah wai har Allah ya karɓe ta ce na gamsu je ka aljanna ina ai tun da aka aiko maka manzo wallahi ka gama ai baka isa ka je gaban Allah ka ce ya Allah ban yi karatu ba babana bai sa ni islamiyya ba ba ka balaga ba to mai alari mace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi da in kana koyi da babanka ne to yanzu ka balaga ka zama to independent domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kowane yaro ana haifan shi da sanin Allah da tauhidi da kadaicin Allah a kwakwalwarsa iyayen shi ne kawai idan ya girma ya tarar yahudawa ne sai ya bauɗe ya bi su idan kuma ya tarar da su kiristoci ne sai ya bi su idan ya tarar da su majusawa ne sai ya bi su nan kana yaro ko dole ka bi iyaye ka rika kofin iyayenka amma mai ahli ya ce to gara awwalu ma yajibu alal mukallaf daga ran da ya ka balaga fa yanzu ka zama to independent ba dependent ba da kana dependent ne akan aqidan iyayenka in kristoci ne kai krista ne in in su abin nan ne majusawa ne kai ba majuse ne in su yahuda ne kai ba majuse ne yanzu ƙaryanka ka je gaban Allah ka ce babana ne domin ka balaga shi yasa mai ahlab yace to yanzu fa tunda ka balaga awwalu ma yajibu al tasbihu imani je ka gyara imaninka in da gurbataccen imani ne na aƙidar yahuda to yanzu ka balaga fa je ka gyara kana da iko ka ce to baba fa yanzu na balaga na gane na gane gaskiya musulunci dai gaskiya ka je ka faɗa baka da wani right ka ce to wallahi ni dai babana na shi ke tura ni coci babu wani babanka shi sa tun a kabari in an tambaye ka man rabbuka man nabiyu kama biyu na kace la adri duka zaka sha sai su ce la daraita wala talaita in baka sanin ba baka je kai karatu ba baka je kai research ba ba littattafai me yasa tura suke musulunta research suke zuwa su yi su je library ka ji wani in yana faɗa maka tarihin musulunta shi ka ji ya ce maka shekara kaza yayi yana rike da qur'anin nan yana research yana nazari yana nazari ya gamsu kai kuma an haife ka cikin musuluncin bagadajiya ta gagare ka ko in ka bagadadiya ba lokaci Allah bagadadiya ta zagari mutum letters na arabic alifin ba'un letters wala sun gagari wani haɗawa ka kawo ka zangaleliya irin ta mahautan nan ka ce a kwantar da wani za a yanka ka haɗa mana abubakar da larabci kawai da letas na abin wannan word abubakar ko ibrahim wallahi wani ba zai iya ba ba zai iya ba to ina ya yi latti ina ya yi latti da ba zai iya buɗe bude na ya karanta kalma ba ba a ce ka zamanto wani rinti nemen ana ramma ba fa a'a ba wai shi ake nema ba dama wannan al'umma ba sa haɗuwa su zamanto daya amma at least irin yan basic abubuwa na musulmi kana iya karanta su yanzu hai ramadan ya zo mutum kawai yana yana zane sai dai ga ana karanta qur'ani yana muku eh oh, wai su oh. eh eh ka aka maka kalla idan mutun ya manna Qur'ani a earphone yana ji ɗaya da yake karan eh, da wanda yake ka taya za a yi ku zama to ɗaya eh shi ma in yaso ai zai manna ya ji hmm? tsakaninka da Qur'ani wa dai ka tara a sauke maka harcen ka ci ba a yi shi na a iya karanta da kansa ba a'a waɗansu su yi representing ɗin harcen ka wajen karanta littafin da Allah ya saukar maka haba jama'a ba mu da uzuri a gab Allah ya gama da mutane to shi yasa a nan ake so mutane su sani Allah ba zai tambaye ka gobe kiyama ba in kai sakaci baka yi ibada ba Allah ya kama ka ce ya kama ka da laifin baka bi limaman shi'a ba annabawa za a kama ka da laifin kayi watsi da sakon da aka basu su kawo maka wa qala ta'ala li alla yakuna lin-nasi alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الله نان يتي يتي na turo muku manzanni ne saboda kar wani mutum ya kafa wata hujja da cewa ai don ba aiko annabi ba ba mai yi wannan illal ladina zalamu minhum to fala takhshawhum wakhshawni kada ku ji tsoron duk wani azzalimin inji Allah ku ji tsoro na ni Allah wala utimma ni'imati alaikum na aiko muku da manzanni ne domin in cikita muku duk wata ni'ima da kuke nema wala allakum tahtadun domin ku shirya duniya da lahira kama arsalna fikum rasulan bugu da kari kamar yanda muka aiko kuma manzo a cikin ku daga gare ku kuma yana aikin me yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu na alkur'ani wa yuzakkikum yana tsarkake zukatanku da tarbiyyantar da ku wa yuallimukumul kitaba yana sanar da ku littafin Allah wal hikmata da sunnansa Imam Shafi yace duk inda kaga alkitabu wal hikma alkitabu qur'ani wal hikmatu sunnan manzo Allah ake nufi rahimallahu al-imam shafi'i wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun ya sanar da ku abunda da can ba ku sani ba ko yawa ai tunda ikra'a ne ta fara sauka a qur'ani a duniyar musulmi ikra'a ne ya fara ko sauka to an gama da mutum ya zauna kar yayi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh